تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi muna cikin hadisi na biyu a wancan mako ke na mako biyu da suka gabata bayan mun yi hutu na dole muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana zaman lafiya dukkan abin da zai ɗaga hankalin musulmi duk inda suke a duniya Allah maɗaukin sarki ya kwantar da shi lai ƙara mana lafiya da zaman lafiya mun so makaranta hadisi na biyu a cikin wannan littafi ta inda muka soma bayani daki-daki kan abin da wannan hadisi na biyu ya ƙunsa. to mun yi bayani kan cewa wannan hadisi yana bayani akan maratibul islam as-salasa martabobin musulunci guda uku musulunci da imani da kuma ihsani to mun yi bayani akan musulunci da imani lokaci yayi dan haka yau za mu dora daga inda muka tsaya mu karasa bayani akan ihsani da kuma wasu daga cikin tambayoyi wanda mala'ika jibrilu alaihi salam Ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin kuma amsan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sannan sai mu duba wasu kaɗan daga cikin al-mustafadu min al-hadisi abubuwan da zamu iya amfana da su a cikin wannan hadisi to ihsani dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mala'ika jibrilu amsa da ya ce mishi akhbirni anil ihsan sai ce an abudallaha annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautatawa Allah kamar kana ganin shi in baka ganin Allah to Allah yana ganin ka kuma ka kaddara ka halatto da haka a cikin zuciyarka shine malamai suke cewa shi ihsani shine istihdaru azamatihi wa jalalatihi halal ibadati duk lokacin da zaka bautata wa Allah to ka halatto da girman Allah da ɗaukakan Allah a cikin zuciyanka a duk lokacin da za ka aikata wani aikin ibada to anan idan aka fice ibada ba ana nufin kawai sai za ka yi sallah sannan za ka halatto da girman Allah a cikin zuciyarka ko sai za ka yi azumi ko sai za ka yi aikin hajji ko wani aikin ibada ba a'a abinda ake kira ibada duk rayuwar musulmi sunansa ibada da haka ko a shagonka kake kana cikin shago to dole ne ka halatto da girman Allah a cikin zuciyanka a harkan kasuwancin da kake yi wannan shi zai hana ka cin riba domin me ka halatto da girman Allah da ɗaukakan Allah a cikin zuciyarka idan ka zo za ka yi mu'amala da riba za ka yi tuno ka ce ai Allah yana ganina kuma riban nan Allah ya ce haramun ne ba kyau sai ka ka daina shine ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi kenan sannan duk abin da za ka yi a rayuwarka duk abin da za ka yi akwai biyayyan Allah a cikin wannan abin tunda musulunci bai takaita mana biyayyan Allah a cikin masallaci kawai ba duk inda kake akwai biyayyar Allah in rigarka za ka sa akwai biyayyar Allah a ciki domin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanda za mu sa riga takalmin zaka sa an gaya maka yanda zaka yi bayan gidan zaka shiga an gaya maka yanda zaka yi to duk waɗannan abubuwan sunan su biyayya ga ubangiji in ka tashi zaka yi su sai ka halatto Allah cikin zuciyarka sai kai tunanin to ya annabi yace ayi wannan abu sai ka yi shi kamar yadda annabi ya koyar sunan ka kabu Allah to shikenan kuma zaka samu lada shi yasa rayuwar musulmi ba ta da gefe kowane gefe a cikin rayuwar musulmi da baccinka da farkawanka da tsayuwanka da tafiyanka duka sunan shi wato ibadar Allah shi yasa duk abin da ka yi ya zama akwai Allah a ciki kana tunanin menene umarnin Allah a cikin wannan abu menene hannun Allah a cikin wannan abu to in kai haka ka zama muhusini kenan idan ka zama muhsini kaga ka tsallake martaba ta mumini kenan tunda martabobin guda uku ne musulmi mumini sai muhsini to in kai haka ka zama muhsini kenan ka hau martaba wacce take ta kololuwa wannan shine ihsani to a cikin hadisin aka ce mala'ika jibrilu bayan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ihsani kuma ya ji san da annabi ya bashi sai tambaye shi ya ce fa akhbirni an sa'a ba ni labari game da tashin kiyama amsan da annabi ya bashi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ni da kake tambayan nawa ban fika kai da kake tambayan nawa sani ba ma'ana annabi yana ce mishi kenan ni ma ban san yaushe za a yi tashin kiyama ba ma'anan an san kenan me yasa saboda tashin kiyama lokacin yinta ba wanda ya sani sai Allah wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ko yaushe ne lokacin zuwanta wani wuri Allah yana cewa yas'alunaka anis sa'a ko kulinna sa'a kulinna ma ilmuha inda Allah ko kuma inda rabbi la yajalliha liwaqtiha illa hu duk akwai haka cikin alqur'ani suna tambayanka game da tashin kiyama ka gaya musu cewa ilimin yaushe za a yi tashin kiyama inda Allah yana wajen Allah Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya san ranar da za a yi tashin kiyama kuma ya bar wa kansa sanin wannan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kiransu mafatihul ghaibi mabuɗan gaibi guda biyar ba wanda ya san su sai Allah Allah maɗaukin sarki yana gaya mana cewa inna Allah indahu ilmus sa'a wa yanzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت cewa inna Allah inda ilmu sa'a ilimin yaushe za a yi tashin kiyama wannan yana wajen Allah ba wanda ya sa wannan sai Allah abu guda biyar inna Allah inda ilmu sa'a wa yunzilu ghaiz shi yake saukar da ruwa yaushe ruwan zai sauka yaushe za a dauke wannan Allah shi shi kadai sani na yunzilu ghaiz wa alamu ma filar arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa kafin a busa mishi rai a lokacin yana ɗigon mani ko yana gudan jini ko yana gudan tsoka kafin a busa mishi rai ba wanda ya san a lokacin yana ma kenan bai zama man ba idan ya zama man to an hura mishi rai kenan ya zama al'akilu ya zama mai hankali amma lokacin da yake maɗinsa to ba wanda ya san wane ne a cikin wannan mahaifan sai Allah shi shi kaɗe ya lau mafi larha wa ma tadri nafsun ma za ta sibu gada rai ba ta san me za ta yi gobe ba amma za ka iya shiryawa amma tabbacin faruwan abun ba wanda ya sani zai faru ko ba zai faru wannan sai Allah yanzu dukanmu nan muna da shiri da muka yi gobe zan yi kaza gobe zan je waje kaza gobe zan yi kaza ka shirya wannan daidai ne ba laifi ne ka shirya ka ce goban Allah ya kai mu zan yi kaza shi yasa ma Allah ya sa mana Ya ce in za ka yin ka shirya to kar yi shiru ka ce in sha Allah wala taqulanna in, in ni fa'ilun zalika gadan illa an sha Allah idan ka gama shirinka ka ce za ka yi abu kaza gobe to kar yi shiru ka ce in Allah ya da me yasa aka ce ka ce in Allah yadda saboda kai baka da tabbas kuma ba wani wanda yake da tabbas din cewa ga abin da zai faru gobe ko kuma ga abin da zan yi gobe wannan Allah shi shi kaɗe shi ya sani wama tadri nafsun ma za ta sibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan rai bata san a inda za ta mutu ba ba wanda ya san inda zai mutu a jo za ka mutu a ina ne a ina ne baka sani ba Allah shi kaɗai ya san inda kowa zai mutu to waɗannan abubuwa guda biyar suna daga cikin mafatihul ghaibi wanda ba wanda ya san su sai Allah abu na farko shine lokacin da za a tashin kiyama shi yasa da mala'ika jibrilu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili mala'ika imam malik aka ce wata ran yana bacci sai mafarki da ya mafarki sai aka ce sai ya ga mala'ikan mutuwa mafarki sai suna hira sai ya ce kaiwa sai ya ce ni ne mala'ikan mutuwa in ji mala'ikan mutuwa ya gaya imam malik sai imam malik ya ce yaushe zan mutu sai mala'ikan mutuwa ya mar haka ya nuna mishi haka sai ya ce shekara biyar sai ya mishi haka wata biyar sai mar haka kwana biyar sai ya daɗa mar haka sai ma malik ya farka a'a kaga hankalin ai zai tashi ko ai ko shekara biyar ne aka ce saura hankalinka ya gama yawo ka gama hankalinka ya gama tashi yanzu da yanzu zo duk ba wani a cikin mu anan da za a ce saura shekara biyar ka mutu zai sake samun nutsuwa a rayuwarsa nutsuwa kai da nutsuwa ka kun yi hannun riga har abada in dai an ce saura shekara biyar domin shekara biyar kwana nawa ne ai kaman yau ne hankalinka zai tashi to shi ya zan imam malik sai hankalinsa ya tashi don ya ce shekara biyar ba a bashi ansa ba wata biyar kwana biyar to ko da shekara biyar din ne tashin hankali ne shi ne yana tashi sai ya je wajen malaminsa ibn sirin dama ibn sirin yana ɗaya daga cikin malamai wanda aka san su da fassarar mafarki sai ce ni bana ya mafarki na ga mala'ikan mutuwa na sai na ce mishi yaushe zan mutu sai mun haka shikenan na ce shekara biyar mun haka wata biyar mun haka kwana biyar ya mun haka to ban gane ba malam shine nazo in gaya maka sai ya ce a a ba wai yana gaya maka ce ne a guda biyar ba wanda ya san su sai Allah <laughs> wai abu biyar Allah ne kada ya sani wa matar nausu ma za ta shi bugada wa matar da menene nausu bi ayi ta mu haka ne shi ma mala'ikan mutuwa ba wai ya san ran da zaka mutu bane sai in lokacin mutuwan naka yayi ne Allah yake nuna mishi amalama cewa lokacin ka yayi sai zo dauke ka amma ka kawai haka kawai bai san me ba annabi ya tambaye shi yace anan kake yace tunda Allah ya halicce ni ya kake ka daure yace ai rayukan duniya gaba daya Allah ya sa mu su a cikin akwashi ne kaman abinci a gaban mai ci sai ce to ya kai ka san mutun ya kusa mutuwa sai ce to kaga bishiyan can ba wata rai a duniya face akwai ganye da sunan mai ran a jiki idan na ganyen ya soma bushewa to na san kwanan mutum ya kusa karewa sai in kalle shi in na kalle shi daga nan to shi kenan sai ka ji yau zazzabi gobe ciwon kai kaza an kai shi asibiti ya ji sauki an sallamo shi a an mai da shi to mala'ika mutuwa ya harare shi kenan yace haka nake sai ce sannan ba wani mai rai a duniyan nan face yana da ƙofofi guda biyu akwai ƙofar da arzikinsa ke saukowa akwai ƙofar da abin nan ayyukansa kuma ayyukansa masu kyau da marasa kyau suke mai suke hawa sama ilahi sa'adu kalimu tayyib haka Allah ya ce yanzu duk ran alhamis ayyukan da muka yi na mako za a haura da su to ta wannan kofan ake shiga da kowa yana da kofarsa da da aikinsa ke shiga yace duk ranar da naga ganyen da sunanka yake jiki ganyen ta tsinke ta zo ta toshe kofan da arzikinka ke saukowa na san kwananka ya kare kawai sai in tura yara nan ce ku je ku san min ran kafin in zo in zari sai yaransa sai su zo sai su dinga hadisi yana cikin hadisin barra ibn azibi ibn qayyim jawzi ya kawo hadisin da gaba daya din hadisin ibn jawzi a cikin aruhu ya kawo hadisin da tsawon shi da yanda ake daukar ran da yanda ake tambayan kabari da azab da komai lokacin da annabi suka je makabarta aka je aka samu ba a gama tuno ba annabi ya zauna akan wani dutse yana dan caccakan ƙasa kawai sai karanto hadisin ibn qayyim ya kawo hadisin a cikin ar-ruhu to shine yake cewa idan naga wannan ganyen da sunanka ke jiki ya tsunko daga jikin bishiyan ya toshe kofan arzikinka to na san duk abin da Allah ya rubuta maka zaka samu a duniya ya gama samun ka. da haka ni kuma in ce yara na ku je ku lallashi in suka shigo ran zai gudu ya je buya kan dan yatsa su ma so mata tsoshi sai sun kawo shi makogoro ya ce sun kawo shi makogoro ni kuma daga nan inda nake zaune zan sa mashi na in cake shi ta baki sai in zare shi kawai shi kenan magana ta ƙari don haka ba wai shi yanzu a haka yadda ake ba wai ya san ran kaza ga watan kaza a Allah zai nuna mishi alama in lokacin mutuwan naka yayi wanda ya san ran da kowa zai mutu wannan Allah ne madaukakin sarki shi yasa sai mishi haka yake ce abu biyar ba wanda ya sani sai Allah sai ma ya ji min ya ji sai to shi yanzu haka ne an ce shekara biyar ne kaga da damuwa saboda me mutuwa duk wanda kaga ya mutu duk wanda kaga ya mutu to dole ce ta same shi an ba wai haka yake so ba wata ana sauran kala yake cewa ah to mutuwa ai in mutum ya mutu ai kai ma ka kalle shi ka san ransa a ɓace <laughs> <laughs> wai wanda ya mutum ka kalli da ka san ransa ɓace ba haka ya so ba haka ne annabawan Allah mutuwa ta zo musu sun nuna inda za a ƙara musu da za su so duk annabawan haka annabi Adam sun yi haka annabi Musa sun yi haka da mala'ikan mutuwa annabi Ibrahim sun yi da mala'ika ya zo zai ɗauke su ce a'a inda za a ƙara musu na haka mutuwa sai dai ta mutum dole za ta same ka qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada cewa mutuwar da kuke guje mata Allah ya ce tabbas za ta same ku abinda ya kamata kawai mutum yayi kullum ya zama yana cikin istighfari da shiri da kyautata tsakanin shi da Allah maɗaukacin sarki ta inda duk lokacin da mutuwar ta same shi to al'amarin zai same shi da dama dama Allah madaukin sarki ya samu dace to shine shi malaika jibril sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in ba in baka san lokacin tashin kiyama ba menene alamomin tashin kiyama shine yake ce mishi an rabbataha ku yanga za ta haifi uwar gijiyanta shine malamai suka ce ma'anan wannan kalman shine tozar ta iyaye daga bangaren 'ya'ya zai yawa ‘ya'ya za su yawaita tozarta iyayensu ‘ya'ya ba za su dinga yi wa iyayensu biyayya da ta kamata ba biyayya ga iyaye wajibi ne ko da ko ba musulmi ba ne wajibi ne za ka kyautata musu Abin da kawai ba za ka musu ba shi ne ka musu biyayya cikin abin da yake saɓon Allah ne wasainal insana bi walidaihi ihsana ko husna ko wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laisa laka bihi ilmun fala hima wannan shine amma kyautata wa iyaye ko iyayenka ba sa sallah kyautata musu wajibi ne girmama su da mutunta su wajibi ne asma'u binti umais mahaifiyarta ta zo daga makka mahaifiyar mushrika ce ta zo tana neman taimakonta sai ta je ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mahaifiyata ta zo amma mushrika ce fa hal alayya an wasiha zan kyautata mata annabi ya ce je ki kyautata mata maganan shirkanta daban maganan cewa ita ce mahaifiyarki daban naka ki kyautata mata naka iyaye wajibi ne a kyautata musu amma in tashin kiyama ta kusa daga alama na tashin kiyama to iyaya za su yawaita tozartar da iyayensu to sai mu yi iya kokari ya zamanto mu ba ma cikin 'ya'ya masu tozartar da iyayensu domin hadari ne babba bun da za yi wa Allah an kaci mutuncin iyayenka Allah ba ruwan shi dabin da ka mishi duk irin bin Allah da za yi in kana wulakanta iyayenka ba ruwan Allah da sa da kai abu guda uku ne sai ka haɗa su da ‘yan uwansu guda uku sannan za su zama karɓaɓɓu a wurin Ubangiji. Wa ƙada rabbuka Allah ta budu illa iya wa bilwalidaini ihsana. Shi kenan Ubangijinka ya ke hukunci kar a bautata kowa sai shi iyaye a kyautata musu da haka in ka bautata wa Allah ka ci mutuncin iyaye ba ruwan Allah da bautan da kai mishi sannan bayan da za a yi ka yi sallah ka ƙin zakka bayan kana da nisabi Allah ya karɓi sallan naka saboda Allah bai taɓa raba sallah da zakka ba wa aqimu salata wa atu zakata duk inda ka duba suna tare da haka idan ka ce za dinga sallah amma zakka ba ruwanka da zakka to shikenan sai ka je ka ta riƙe sallanka na uku shine bin Allah da bin manzan Allah duk wanda yace zai bi Allah ma ba zai bi manzan Allah ba to bin Allahnsa ba shi da rana Allah ba zai karba ba wanda kuma yace zai bi manzan Allah ma ba ruwansa da Allah to ba ruwan manzan Allah da shi in ka bi Allah ka ki bin manzan Allah ba ruwan Allah da kai in ka bi manzan Allah ka ce ba ruwanka da Allah ba ruwan manzan Allah da kai wa atiullaha wa atiur rasula dole sai ka hada biyu shi yasa ba zai yi ka cewa kai ƙur'ani kawai ba ruwanka da hadisi shirme ke, to ya kai ka san ƙur'anin eh da annau bai zo ba a ina za ka samu ƙur'ani babu don haka dole sai ka haɗa biyu alkitabu wa sunna sai ka ɗau ƙur'ani ka ɗau sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam sai ka haɗa sai ka yi aiki da su shine ka dace amma ka wurgar da ɗaya to ka wurgar da biyun ne duka Allah ya datar da mu don haka iyaye wajibi ne a kyautata musu a mutunta su idan aka ga ana tozarta iyaye ana yi wa iyaye mu'amala na bayi kamar irin mu'amalar da shugaba zai yi da bawansa sai kaga ɗa yana wannan mu'amalar da iyayensa to wannan alama ne tashin kiyama za a dinga wulakanta iyaye wasu ma har zagin iyayen suke yi Allah madaukin sarki ya kiyaye to waɗannan su ne marahil da suke cikin wannan hadisin gwargwadon fahimta amma akwai abubuwa kuma da zamu iya amfana da su a cikin hadisi na biyu da ya gabata da farko zamu mu amfanu da cewa su mala'iku sun sha bamban da mutane domin su mala'iku Allah ya hore musu za su iya rikida su shiga irin halittar da Allah ya ga dama su iya shiga gashi mala'ika amma zai iya rikidewa ya zama min ya zama mutum zai iya rikidewa ya zama mutum zai iya rikidewa ya zama tsuntsu duk wannan musulunci ya tabbatar da wannan ai Allah ya ce ya aiko tsuntsaye da suka halakar da sojojin me abrahata a za a shekarar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku ne sannan mala'ika jibril da ya rikide ya zama mutum ya zo sabai suna kallon shi su sun zaci mutum ne amma mala'ika ne sai bayan ya tafi annabi ya tambaye su ya ce kun san wannan wanda ya zo ya tambayin suka ce ban sani ba ya ce ya yi mala'ika jibril ne to ba wannan zuwan kawai shine zuwan da mala'ika ya zo wa annabu a matsayinsa na mutum ba wannan wani lokaci wahayi ma mala'ika yakan zo mishi a siffa na mutum saboda wahayi yana da yanayi iri uku, kamar yadda malaman ulumul suka tabbatar to ɗaya daga cikin yanayin yadda wahayi yake zuwa annabi wani lokaci mala'ikan yakan zo mishi a sura na ɗan adam har malamai suka yi bayani cewa akwai wani sahabi wanda yake mai kyan halitta sosai ana ce mishi dihiyatul kalbi so da yawa mala'ika jibrilu in ya tashi zuwa wajen annabi yakan zo mishi a siffan dihiyatul kalbi har sai da ta kai wani lokaci in dihiya ya zo asalin dihiyan na gaske sai sabai su dinga ga kaman kaman ba shi bane saboda so da yawa mala'ika jibrilu ya zo a siffan dihiya in ya tabi in annabi ya tambaye shi kun san mutumin nan da ya fita ya ce a ah, dihiya ne sai ya ce a ah, ba shi bane mala'ika jibrilu ne to in dihiyan gaskiyan ya shigo sai ga suna zura marka kai wannan shi na gaskiyan ne ko ko dai ko mala'ikan ne to mala'iku su Allah yarda suna iya canjawa za su canja su zama wani abu daban su zama mutane su yi mu'amala da ku ku za ku zancewa mutane ne amma mala'iku ne ranar da aka yi yakin badar da aka yi yakin badar an kama fursunan yaki a cikin waɗanda aka kama Hadda abbas babban manzo Allah shi ma an kama shi to akwai kyauta ta musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabban da suka kama kafirai hannu da hannu sai wani sahabi ya zo ce ni na kama Abbas sai Abbas ce ba kai ka kama ni ba ni na san mutumin da ya kama ni sai suka fara musu Abbas yana ce shi ba wannan sahabin ne ya kama shi ba shi ya san an kama shi amma ba wannan bane shi kuma mutumin ya ce me shi ya kama shi shi kenan sai aka zo aka tara sabai duka abba zai duba duk cikin sabai ya ce shi duk cikin sabai bai ga mutumin da ya kama shi ba amma shi ya san wanda ya kama shi sai aka je wajen manzo Allah da wannan mutumin da yake cewa shi ya kama Abbas sai annabi ya ce mishi kai ba kai ka kama Abbas ba mala'ika ne kama shi mala'ika ne a siffan mutum ya kama Abbas ya rike shi da ya rike shi shi kuma wannan sai zo ya mai sai kama shi amma shi Abbas ba mala'ika yake gani shi kuma wannan da ya kama Abbas din baya ganin wa baya ganin mala'ikan shi yasa da aka je sai aka shi yana ce shi ya kama shi shi kuma Abbas ya san ba shi ya kama shi dan ya ga mutumin da ya kama shi dan haka wannan yana tabbatar mana kenan su mala'iku sukan rikida daga mala'iku su zama mutane su zo su yi mu'amala da mutane sannan kuma sun tashi sai su koma abinsu su daɗa komawa irin halittar da Allah maɗaukakin sarki ya musu ta mala'iku sannan martaba ta imani tana sama da martaba ta musulunci duk wani mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne kuma mumini ba musamman musulmin da yake aikata kaba'ir idan mutum yana aikata kaba'ir musulmi to musulmi ne manya-manyan laifuffuka da ya aikata ba za su fitar da shi a musulunci ba yana nan a musulmi amma ba mumini ba ne akwai hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi yana gaya mana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mumin Me zina ba zai aikata zina a lokacin yana mumini ba sai an cire mishi wannan rigan mai wannan imanin amma dai yana nan a matsayin shi na musulmi shi yasa ake cewa martaban mumini tafi martaban musulmi da haka duk mutumin da yake mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne yake mumini ba don haka wannan kenan tare da dalilai sannan hadisin yana daɗa karantar da mu wato rashin karhanci wato karhanci ba rashin karhancin ba a'a wato hadisin yana karantar na karantar da mu karhancin yin yawan dogayen gine-gine cikin abin da yake ba bukata a ta dogayen gine-gine in dai ba bukatan haka ne ya taso ba saboda mai wannan ma alama ce ta tashin kiyama sannan hadisin na daɗa karantar da mu cewa jawazun da'ul alimi wal kabiri bismihi halaccin a kira babba ko a kira malami da sunan shi tsuranta amma da sharaɗi biyu idan ba a san cewa baya so ba idan ba a san cewa baya so ba in an kira shi ba komai to ba laifi bane ka kira shi da sunan shi tsuranta ba ka ce malam wane ba mun gane sharadi na farko ke sannan sharadi na biyu in hakan da ka faɗa ba kai haka ne saboda ka tozarta matsayinsa ba an gane da haka idan yanzu wannan malami ne ko babba ne in ba waɗannan abubuwan guda biyu to ba laifi ba ne kawai ka kira shi da sunan shi tsura ko mun gane kamar yanzu ma nura haka Allah ya gata wala in ba in na san baya so shi baya so a ce mishi nura sai dai a ce malan nura in na san baya so to kar in ce mishi nura in ce malan nura saboda musulunci kullun yana son meye zaman lafiya mun gane amma in shi bai dame shi ba ko na ce mishi nura oho zai ansa ba shi da damuwa to na ce nura ban ce malam nura ba a musulunce ban yi lafiya. in kuma lokacin da na ce nura ni ba wai ina nufin in ci zarafinsa ba ne in kaskantar da matsayinsa in ba da wannan niyan na yi ba to na ce nura ban ce malam nura ba ban yi lafiya ba saboda mai malaka jibril da ya zo sai ya ce me ya muhammadu tsuran sunan kawai ya me to in haramun ne wannan abun a addinance to ba za a yi shi ba saboda me duk abin da aka yi a gaban annabi annabi ya yi shiru bai ce ba kyau ba wannan abin ya zama shari'a ya zama sunna na ba za mun gani yawwa da ka wanda ya kira ka bai ce malam wane ba ko da kai malam din ne abinda za ka lura shi ne shin ya faɗi haka saboda ya ci zarafinka ne ko kuma ya wulaƙantar da matsayinka in ba don haka ya faɗa ba karka damu in ya ce wane a ah, na'am ba shi menen idan ya ce wane bai ce malam wane ba shi kenan ya ɓace maka karatunka kenan bai ɓace maka karatunka ba ɗazin nan ɗazi da yamma ni ban ma san za mu yi wannan karatun don karatun bai zo mun ba ɗazi da yamma daidai za a yi ruwan nan muna tare da mala abdullahi gashi can da ruwan ya sauko sai muka fake a salisu adamu ana ɗauke ruwan mun fito za mu tafi sai ga wani aboki na da muka yi primary school da shi aji ɗaya tare muka yi yana hangana sai ce mu ɗan juma sai na ci aya aka yi sai muka gaisa da za mu tafi kuma sai na ce mai sai an jima sai za ki cewa ɗan juma sai an jima sai abdullahi ce kai shi da ya kira ni tsuran nan wai ya dan ji wani abu a wai ya zai kira ni tsura sai na ce a adin mu ɗaya a buramun da aka shi har yanzu a wannan matsayin yake kallo na abokina ne adin mu ɗaya muka yi a buramun don ya sai wani ɗan juma sai me yanzu da ya ce ɗan juma na ce me shi kenan ya ɓace min karatu na kenan bai ɓace ba ya hana an jima wani ya ce min malam bai hana ba don haka ba matsala abinda musulunci yake so kullum ka dinga duba abu tare da dalilansu idan saboda cin mutunci ne to wanda ya haka a musulunci ya aikata haram saboda musulunci baya son abinda zai kawo tashin hankali a tsakanin mutane in ka san mutum baya so a kira shi sunan shi tsura sai an ce malam wani to ka ce malam wani ne ai ba komai in an ce malam wani ba wai lallai sai mai ilimi ne ake ce mishi mai malam wani ba mu a al'adanmu na ƙasan hausa nan malam wani mutuntawa ne ko mutum yana da ilimi yana da karatu ko ba shi da shi sai a ce malam wani ko kuma alhaji wani saboda mai saboda mutuntawa da darajawa to musulunci yana son wani. so da yawa za ga mata sun kawo kuka a wajen mu a ofis nan jama'at nasu islam za ga mata tana fushi. in ta zo aka ce wa sunan mijinki sai ta ce wani sai a ce malam ko alhaji ya ce ba ko ɗaya Kan <laughs> kanta ya riga ya yi ba shi ko ɗaya kawai shi ba malam ba ne ba alhaji ba ne kawai wanda ne kawai kanta ya yi zaɓi sai ka ga malam ya ce mata ki kuni mana ki ɗan raɓa mar guda ɗaya ne a ciki saboda mutunta sai ga wata yanka ga ta shiru ita kawai ba ta san shi da ko ɗaya ba kawai ita kawai sunan shi wani kawai to wannan mutuntawa ne in wani ya kira ka da haka in dai ba wai yayi saboda cin zarafinka bane karka damu kaga da malaika jibril yazo yace ya muhammadu bai ce komai ba amsa wai saboda ya san malaika jibril bai kira shi da wannan sunan tsurawai saboda me kaskanta darajarsa ba ba dan haka yi ba kenan sai a zauna lafiya Allah kuma ya samu dace to sannan aka ce hadisin yana da karantar da mu cewa ana bukata a wurin malami duk wani malami ana bukatansa duk lokacin da aka mishi tambayan da bai san ansan ba to ya ce bai sani ba idan kai haka to wannan zai ƙara maka mutunci ne da daraja ba wai ya zubar da darajanka ba in ka kuskura aka maka tambayan da baka sani ba sai wai kai kana tunanin ai in ka nuna baka sani ba kaman darajar ka za ta yi ƙasa to a hakan ne darajar ka za ta faɗi domin kana ba da fatawa da kuskure ba haka ba mutane yau da gobe ana karatu wata ran za a ji fatawar a inda take daidai saɓanin inda ka faɗa a nan kuma darajar ka sai ta me sai ta faɗi amma idan aka tambaye ka abinda da baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam ni ma zan je in tambayo to in mutumin dan Allah ya tambaye ka to darajar ka ta karu kuma duk amsan da ka zo ka bashi gobe ya san tabbas ne domin ya san ka je ka tambaye wanda suka sani ne suka baka ansa aka ce wata rana an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul biqa'u fil ardi afdal a duniya wani wuri ne fi ko ina sai annabi ya ce ku yi haƙuri sai in jibril ya zo in tambaye shi ka ji ba annabi muhammadu ba to akwai malamin da ya kai shi ne an tambaye sai ya ce ku yi haƙuri bari jibril ya zo in tambaye shi malaminsa kenan allamahu shadidul quwa shi yake koya mishi sai ce ku bari malami na zo in tambaye shi sai ga jibril ya zo sai annabi ya ce mishi ayyul bika fil ardi afdalu sai ce ka yi haƙuri sai na je na tambayi Allah in na je na tambayi Allah in ya gaya mun kai kuma zan zo gaya maka da jibril ya tafi da ya dawo sai ya ce wa annabi masallaci duk duniya bayan da ya kai masallaci inda kuma inda kuma mafi muni ya ce kasuwa ne ya gaya mishi ya ce amma inda ya fi ko'ina a duniya bigiran da ya fi ko'ina a duniya masallaci Allah ne gaya jibrilu jibrilu ya zo gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai waye kai wai baka da malami duk mutumin da kaji ya ce ba shi da malami kar ka yi karatu a wurinsa rudu zai koya maka shi malamin kansa ne duk garin nan ba ni da malami to kar ka yi karatu a wurinsa ai ƙurani ya ce wa fauka kulli zi ilmin alim wajibi ne dole akwai abin da baka sani ba kuma akwai wanda ya sani a gabanka sai ka je ka tambaye shi ana ma tambayan da baka sani ba ka ce a ni ban sani ba sannan hadisin yana karantar da mu jawazu itla kalimatu rabb ila ghairihi ta'ala idza kana mudafa a ce ubangiji ya halatta a raba wanda ba Allah ba ubangiji idan akwai idafa kaman a ce rabbu hadzal bait ubangijin gidan nan ka gani idafa kenan, ba komi? ya halatta ubangijin gidan nan ubangijin bawan nan waye ubangijin takalmin nan sai a ce wani ne an yi idafa in an yi idafa wannan ba komi? ya halatta Tun da an yi idafa rabbu kenan saboda me hadisin annabi ce, an talidal am an talidal amatu rabbataha annabi ne ya faɗa da kansa yace an talidal amatu rabbataha yanga za ta haifi uwar gijiyanta inda malamai suka ce ya halatta kenan idan akwai idafa sannan hadisin ya karantar da mu cewa in duniya ta zo ƙarshe to abinda zai zama yana jagoranci shine jahilci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu saboda mai akwai hadisai da yawa ma suke cewa masu ilimi Allah zai me zai zare ilimin to shi kenan sai jahilci sai ya zama ya zama shine yake yake jagoranci Allah matsaukin sarki ya kare mu to wannan abin da ya shafi hadisi kenan na biyu ban sani ba muna da lokaci eh da yake mun fassara hadisin na dan faɗi al-mustafa ne insha Allah to ban san ko da lokaci mu dan karanta hadisi na uku na to hadisi na uku yana cewa alhadisu salis ana bi abdurrahman Abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul anan ina son ja hankalinmu musamman ɗalibai ilimi kaga anan da yace sami'tu an-nabiyya to su malaman hadisi baka taba samun malamai masu tsantseni a cikin duk fanni kamar malaman hadisi ba kaga annabiyu ai shine ar-rasul ko ba ga ba annabi shine manza. to amma a wajen malaman hadisi kamar yanzu da aka zo aka ce qala sami'tun nabiyya kaga a inda ruwaya ta zo kenan to ya halatta in ce sami'tu rasulullahi bayan a rubuce sami'tun nabiyya ne malaman hadisi suka ce su ba su yadda ba yanda ka ganshi in nabiyu ne ka ce nabiyu in rasulu ne ka ce rasulu karka dinga me karka dinga canjawa duk da cewa ne shine me shine ar-rasulun to amma su a wurin su ba su yadda ba saboda tsantse ne saboda me garin wannan canje-canjen ne in aka bar shi sakaka cewa eh, yayin kace duk ɗaya ne kaza to wani ma zai dada kutsa a ciki ya je dada canja wani abu ya canjo to kaga hadisi kuma ba a san haka to shine yake cewa samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi buhari da muslim dukansu sun fitar da wato hadisin a cikin littattafansu waɗanda suke ingantattu sahabin da ya ruwaito mana hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abi abdul abdurrahman shine abdullahi ibn umar sahabi dan sahabi alkunyan shi shine abi abdurrahman sunan shi shine wato abdullahi mahaifinsa kuma umar shi sahabi ne dan sahabi wannan yana ɗaya daga cikin sahabbai masu ƙananan shekaru a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sahabi sahabi ne wanda yake yana ɗaya daga cikin fuqaha sahaba malamai faƙihai masu ilimi a cikin sahabbai duk da ƙarancin shekarunsa Allah maɗaukin sarki ya mishi baiwa na ilimi sannan shi sahabi ne mahaifinsa sahabi yana ɗaya daga cikin abadilatul arba'ati akwai sabai guda hudu da ake kiransu abadila wanda dukkansu suna da ƙananan shekaru dukkansu sahabbai ne iyayensu sahabbai ne kuma sunansu abdullahi ga su sahabbai ga iyayensu sahabbai ga su masu ƙananan shekaru kuma sunansu kuma abdullahi su hudu duka shine ake ce musu abadila to shi wannan yana ɗaya daga cikinsu abdullahi ibn umar akwai abdullahi ɗan abbas akwai abdullahi bin zubai akwai abdullahi dan amru dan as su hudu ne dukansu dukan sunansu abdullahi dukansu kananan shekaru ne da su a cikin sahabbai sahabbai ne iyayensu sahabbai kuma sunansu duka abdullahi shine ake ce musu al'abadila. abadila to abdurrahman abdullahi bin umar yana ɗaya daga cikinsu sannan shi an mishi shaida sahabbai gaba ɗaya sun mishi shaida cewa idan ana zancen tsantseni da ruko da haƙoran gaba da sunan manzan Allah sallallahu wasallam to an samu abdullahi dan umar an rufe ƙoba tsantsan ruko da sunna ta annabi sallallahu wasallam duk abin da annabi ya yi ko me ya yi in dai ba abin da yake hususiya ce tashi shi shi kaɗai ba to abdullahi bin umar sai ya sa wannan abin a cikin aiki aka ce shi ne fa wata rana bayan girma ya kama shi yana tafiya tare da ɗalibansa masu yawan gaske suna tafiya a filin Allah sai suka ga ya haka ya sun ya haka yana cikin tafiya suka ga ya sun ya haka kuma ba komai a gaban shi sai suka ce ah ta malam me ya faru mun ga ka sun ya sai ce ayya ku fa dukan ku nan yara ne kanana da a zamanin manzo Allah nan akwai bishiya akwai bishiya da anan kuma ta ya ne ya sauko in annabi ya zo wuce sai haka sun kuya ta kasan reshen shi yasa duk da ba bishiyan yau ni in nazo tunda da annabi ya zo nan ya sun kuya to ni ma zo sai sun kuya haka saboda bin sunna mun gane wannan karka dinga kururuwan bin sunna amma aiki ya zo a rasa ka amma a baki ne kai ne a gaba ba kyau wannan a sa abun a cikin aiki idan mutum ya zama yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansa da maganganunsa to wannan babban alheri kun ga ga abdullahi dan umar shekaru dubu da nawa sun wuce amma yanzu ga shi ana faɗan ayyukansa na kirki wanda ya yi na koyi da biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin lada ne an ce ga yanda annabi yake abu kaza to sai ka yi za ka samu lada a wajen Allah Allah zai soka kuma za ka sadu da Allah lami lafiya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake so ya sadu da Allah lami lafiya gobe kiyama to abin koyi mai kyau ya kare mishi cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yana cewa buniyal islamu an gina musulunci ala khamsin wato a bisa abubuwa ko kuma a nan malamai sun yi magana wannan aladin bi ma'ana min ko bi duk malamai sun faɗa buniyar islam bi khamsin ko buniyar islamu min hamsin saboda me suka ce in ka ɗau ala a matsayinta na ala to shi kenan da aka ce buniyar islam ya zama waɗannan abubuwa guda biyar ɗin ba sa cikin musulunci in ka ɗau ala a matsayinta ta ala to waɗannan abubuwa guda biyar ɗin su ba musulunci ba ne saboda an ce an gina musuluncin ne a me a kansu kaga musuluncin yana me kenan yana kansu su ba su ba ne in ka fasara ala a matsayin ala to ala a nan bi ma'ana min ko kuma bi ma'ana bi a inda na hau zai maka amfani kenan shi yasa dole sai da na hau, in ba na hau da hadisi da ƙur'ani ba za su fassaru daidai ba shi yasa hurufu jar dinnan suna da ma'anansu akwai ma'ani hurufu jar sai ka san su in ba ka san su ba to sai dai ka dinga tada da addu'a domin ka samu wani wanda ya karkace da harafin jarra kawai sai sai batar da in bai batar da kai ma ya sama wasu wasi a cikin imaninka zai ce maka muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu go ashiddau alal kufari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطاه فآذره فاستقلد فاستوى على سوقه يجوز الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم سيتاوي سيتي منهم كيف kuma ka dan على karatu ka تنجل لارالتي ka san ma'anan minhum na sama-sama ko sai ce maka minhum ka zaba duka bakin ko ya zama an ce minhum daga cikinsu ka zaba duka bukin na to kai kuma baka san ma'ani hurufu jar ba baka san harafin jarra ba baka san canje-canjen yadda harafin jar shi minhum din ma shi min a ƙur'ani iri na wani min ko a larabci kala nawa ni ban sani ba kawai ni dai na san minhum daga ciki ne daga nan sai ya sama shubuwa a cikin kwakwalwa eh sai shi kenan sai ga an zo an fara musu da kai ai minhum aka ce ayya kuma daga laran ka samu wannan crack din a cikin kwakwalwa to kafin kuma a zo a hau da kai seti to wahalan fa ba ba ƙaramin wahala ba ne sai in Allah maɗaukacin sarki ne ya nufe ka da shirya shi yasa dan Allah dan annabi ɗalibai na farko mu dage da karatu na biyu ƙaramin karatunka karka je kana shiga mushe-mushen abin da ya shafi sha'anin mai addini saboda garin wannan musun da zaka je kana yi za a cuza maka shigowa a cikin kwakwalwa tun da kai karatunka ba zirfiye ba eh? wani ya tare ni a nan da azumi ana tahajjudi sai ni sai ce yana da tambaya sai na ɗauka fi layi sai ce mu wai wai yana ji na ina sallan tahajjudi a amma ba na yin bismillah a Fatiya. sai na ce ai ba komai yi saboda me sai na ce mishi ka ga. Eh, na ce shi ita bismillah akwai maganganu da yawa a kanta aya ce a cikin fatiha ko ba aya ba akwai maganganu wanda suka tafi akan cewa aya ce a cikin Fatiya su ne suke ganin wajabcin karanta ta a sallah an za a yi sallah amma wanda ba su ɗauke ta a matsayin aya ba ba sa maganan cewa za a karanta ta a cikin sallah ba ta taso ba amma manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abubakar da umar da usman duk su suna buɗe sallah ne da alhamdulillah rabil alamin sai sai jeho wata tambaya yana jeho mun ta biyu sai kwakwalwa na sai ta fara gaya mun asalin ashe wannan tambayan da ya zo mun. ba na fi ba ne to ni kuma na sauri zan tabo na waje sai wani daga can yana tsallaken titi ya gamu sai zai kama wannan kai malam tafi da Allah garbu da wannan ka daina shauraran sa to kaga anan sai amma sai ya ce mun annabi ya ce duk wani al'amari mai muhimmanci da aka fara ba bismillah to wannan abu mai yankakken albarka ne sai na ce kwarai annabi ya faɗa haka sai ce to akwai wani abu muhimmancin da ya wuce sallah eh akwai wani abu mai muhimmanci da ya wuce sallah to yana faɗan haka sai ƙwaƙwalwa na sai ta yi mun ta ringin cewa eh wannan ako na abu sai ce amma ni ya zo mun tambaya ne ni na ɗauka fi sabillahi da muƙabala ne ce ya zo kaga yin ce ka bari in shirya ko ba ga to shi abin da nake gaya mana duka kar ka je ka shiga wani mushe-mushe na wasu damuwowi na cikin addini bayan kai baka ƙoshi da me da karatu ba idan tsautsayi yasa aka jefa maka shubuha a cikin kwakwalwanka da abin logic ne ana amfani da logic ne kai kuma baka san wannan ba ana jefa maka shigowa a cikin kwakwalwa to sai ga ka zo ka soma rikicewa kafin a dawo da kwakwalwanka daidai za a sha wahala shi yasa ba ruwanka da wani mushe-mushe amma karatu ka sa wando ka sa kafan wando ɗaya da karatu ka tai kuma kana hada da addu'a cewa ihdinas siratal mustaqim shikenan da hakan Allah ya da Aka za mu gudu tare kuma mu tsira tare Allah ya samu dace da haka wannan kalma buniyal islamu ala khamsin ala bi ma'ana min ko bi ma'ana bi an gina musulunci da abubuwa ne guda biyar kaga wannan abu biyar din musulunci saboda hadisin baya da muka karanta da aka tambaye annabi yace akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyar aga waɗannan abubuwa guda biyar ɗin su ne musulunci da haka wannan alaɗin bi ma'ana min ne ko bi ma'ana bi shahadati Allah ila illallah shaida ban bauta da gaskiya sai Allah wannan muhammadan rasulullah kuma ka yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa hajjil baiti da ziyaran ɗakin Allah wa saumi Ramadan da kuma azumin watan Ramadan to waɗannan mun yi bayanin su daki-daki a hadisin baya da ba lalle sai mun maimaita ba sai dai kawai za mu tafi kai tsaye cewa wannan hadisin yana za mu iya amfana da wasu abubuwa a cikin wannan hadisin kamar haka yaktamilu bina'ul islam bi arkanil khamsa khamsati wato ginin musulunci yana cika ne da waɗannan abubuwa guda biyar duk wanda ka cire a ciki to ba musulunci in mutum ya ce shi musulmi ne amma bai yarda da manzancin manzo Allah ba to ba musulmi bane wannan ginin bai cika ba duk wanda ya ce shi musulmi ne zai je haji zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka amma Allah biyu ne wannan ba musulmi bane ginin bai cika ba to haka duk wanda ka cire a ciki duk wanda aka zare aka ce ban da shi kamar mutum ya ce ya yadda Allah ɗaya ne ya yadda annabi Muhammad manzo Allah ne ya yadda zai yi sallah ya yadda zai je haji ya yadda zai yi azumi amma ba zai yi zakka ba to gini ya rushe gini bai cika ba shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu ridda ko suka yi ridda suka ce sun shikenan ko sai suka suka bayan annabi ko rasuwan manzo Allah sai suka fita a musulunci wasu suka ce a su ba su fita ba su za su yi sallah kuma sun yarda da Allah ɗaya sun yarda da annabi manzo Allah amma zakka dama annabi suke bawa yanzu kuma annabi ya koma ga Allah ya rasu su ba za su ba za su ba kowa zakka ba sayyidina abubakar ya zo ya kulla rundunan yaƙi ya ce duk wanda ya rudda a yaƙe shi a dawo da shi don dole sai ce har wanda suka ce ba za su ba da zakka ba a yaƙe su sai manya-manyan sabai suka ce wa sayi na abubakar suka ce yanzu za ka yaƙi mutanen da suke sallah suna salla ba sai ce wallahi Allah bai taɓa raba sallah da zakka ba duk wanda ya raba sai na yaƙe shi haka kuma ya je yaƙe sun kuma ya dawo da su shi yasa waɗannan abubuwa guda biyar ɗin duk wanda aka cire aka ce ban da shi to ginin musulunci ya rushe da aka dole sai da shi an nutq bi shahadatayn wajibun alaman dakhala al-islam duk wanda zai shiga musulunci sai ya furta waɗannan kalmomi guda biyu wannan su ne da musulunci idan mutum ya zo ya ce zai musulunta abu guda biyu kalmomi guda biyun nan za ba shi ne kalmar shahada ya yadda Allah ɗaya ne ya yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin yana karantar da mu cewa sallah ita take bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da haka dole sai an yi sallah sannan ita zakka karuwa ne na dukiya sannan aba ce wacce take cusa soyayya tsakanin mutane wanda shi kuma musulunci abinda kullun yake so kenan ya zama akwai kauna a tsakaninmu ina son ka kana so mai kudi yana son talaka talaka yana son mai kudi sannan hajji kuma tafiya ce wacce take mai albarka wanda idan mutum ya je wannan tafiya to zai samu tsarki a cikin zuciyarsa wannan kaɗan kenan daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu da haka nan za mu tsaya in Allah ya so in Allah ya kai mu makon gaba sai mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk subhanaka wa bihamdika assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin